Jirgin soji ya yi kuskuren buɗewa ƙananan yara wuta a Neja. Yanzu kanun labarin kuka saurara daga bisani za ku ji cikakken rahoton. Amma kafin nan idan wannan shine ka na farko wannan tasha tamu mai albarka wato Dagin Arewa TV muryar sauyi kada ka manta don Allah ka taimaka kai mana subscribe tare da na alamar karara domin haka ne zai baka damar samun labarai da rahotanninmu da ma bidiyoyinmu da zarar mun ɗaura su. assalamu alaikum sai a gyara zama tsabdan jin cikakken rahoton wani jirgin sojin mallakin rundunar sojin sama na najeriya ya hallaka wasu ƙananan yara shida a wani ƙauye a ƙaramar hukumar shiroro ta jihar naija ƙananan yaran masu shekaru biyar zuwa sha biyu sun gamu da ajalinsu ne a wurin da suke ɗiban ruwa a ƙauyen kurebe inda jirgin yaƙin ya yi raga-raga da gidajen jama'a da dama mai magana da yawon gamaryar ƙungiyoyin shiroro salis muhammad Sabu, ya ce harin jirgin sojin ya faru ne a ranar lahadi da safe a lokacin da yaran suke tsaka da ɗiban ruwa a wata rijiyar butsatse ta zamani a ƙauyen na kurebe ya bayyana cewa wani dattijo a ƙauyen ya rasa 'yarsa ya bayyana cewa wani dattijo a ƙauyen ya rasa 'yar cikinsa da kuma jikokinsa biyu a harin jirgin manema labarai sun gano cewa jirgin yakin yana aiki ne tare da rundunar tsaron haɗin gwiwa mai yaƙi da 'yan bindiga inda yake tarwatsa maɓoyarsu jirgin yana tsaka da aikin ne ya yi kuskuren buɗewa mazauna ƙauyen wuta ya raga-raga da gidajen jama'a da dama tare da kashe ƙananan yaran amma sabo ya ce sanin kowa ne cewa ƙauyen ba maɓoye 'yan ta'adda ba ne a cewarsa maboyan 'yan bindigar sanannu ne sunannun wurare ne kuma 'yan bindigar yankin ƙauyen sun kasu gida biyu kowane gungu da maboyarsa. ɗaya maɓoyan na haɗewa da ƙauyen ne daga unguwan zomo sai na biyun da ya taso daga yankin kwantan yashi wakilinmu ya yi ƙoƙarin jin ta bakin mai magana da yawon rundunar sojin sama ta najeriya wato air commodore edward gabgate amma abin ya faskara mun kira wayarsa amma layinsa baya shiga mun tura mishi rubutaccen sako amma babu amsa har muka kammala hada wannan rahoto kawo yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta ce komai ba dangane da wannan lamari ƙarshen rahoton namu kenan amma mai kallo da sauraro zaka iya ajiye ra'ayinka a comment section tare da na mana alamar dan yatsa domin ƙara mana ƙwarin gwiwa domin ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen zakulo muku sai har labarai ba na shafcin giza ba sannan kuma muna ƙara sanar da kai mai kallo da sauraro idan wannan shine zuwan ka na farko wannan tasha ta mu mai albarka don Allah ka taimaka ka ya danna mana subscribe domin samun sabbin rahotanninmu mun gode bisalam